Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Wani alkalin kotun tarayya ya bai wa ma'aikatar shari'ar Amurka wa'adin mako guda da ta gyara wata takardar shaida da aka yi amfani da ita wajen tabbatar da bincike da aka gudanar a gidan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a jihar Florida kwanan nan kafin bayyana sauran takardun ga jama'a. wasu gungun kafafen yada labarai na neman takardar bayan binciken da ba taba ganin irinsa ba da aka gudanar a wani bangare na binciken gwamnatin tarayya kan yadda trump ke tafiyar da wasu bayanan sirri da ya kai a lago sammacin da kotun ta bayar da aka yi amfani da shi wajen binciken gidan trump a makon da ya gabata ya kasance a buɗe wanda ke nuna cewa trump na fuskantar binciken yiwuwar aikata laifuka da suka hada da hana yin adalci da kuma yiwuwar keta dokar leƙen asiri dokar dai ta haramta samu da kuma fitar da bayanan tsaron ƙasa da za a iya amfani da su wajen cutar da amurka da kuma amfanar da abokan gaba ficewar 'yan hong kong a cikin watanni goma sha biyu da suka gabata na ƙara nuna fargaban cewa matsayin tsibirin da ke zama cibiyar hada-hadar kuɗi ta duniya na iya fuskantar haɗari fiye da mazauna birnin dubu ɗari da goma sha uku sun bar yankin a cikin shekara guda da ta gabata wanda ke nuna raguwar kashi ɗaya ɗigo shida cikin ɗari na yawan al'ummar yankin wannan dai shine raguwar yawan jama'a mafi girma a tarihin hong kong tun bayan kafuwar yankin shekaru sittin da suka gabata wannan ficewa da aka yi a cikin shekarar da ta gabata ya samo asali ne daga tsauraran manufofin hong kong na covid-19 da tashe-tashen hankulan siyasa kamar yadda kwararrun china da dama suka shaida wa muryar amurka a wani lokaci yayin barkewar cutar hong kong ta buƙaci gidajen hotel su killace matafiya tsawon kwanaki 21 a makon da ya gabata hong kong ta rage lokacin killacewar da ake bukata zuwa kwanaki uku daga mako uku labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu mahara sun kai hari a wani otal da ke mogadishu babban birnin somaliya a jiya juma'a inda suka tada bama-bamai tare da bude wuta shaidu sun shaida wa sashen somaliya na murya amurka cewa sun ji karin fashewan wasu abubuwa guda biyu zuwa uku a otal din hayat da ke mahadar km4 da yammacin jiya juma'a rahotannin farko sun ce maharan sun kai harin ne da motar kunar bakin wake kafin 'yan bindiga suka shiga otal wani jami'in dan sanda ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa wata mota da aka dana bama bamai ta tashi a kusa da otal din daya kuma ya fada a kofar otal wani ga ya ce an yi musayar bindigogi a cikin otal inda jami'an tsaro ke kokarin fatattakar maharan kakakin 'yan sandan somaliya abdi fata adan hassan ya ce yanzu rundunar 'yan sanda na fafatawa da 'yan bindigar a cewar kamfanin dillancin labaran faransa a ƙarshe shugabannin kasashen china da rasha xi jinping da vladimir putin za su halarci taron kolin kungiyar kasashe g20 mafiya karfin tattalin arziki a duniya da za a yi a watan nuwamba a tsibirin bali inji wanda ya daɗe yana ba shugaban indonesiya shawara andy wijajanto tsohon sakataren majalisar ministocin kasar kuma mai baiwa shugaba jokowi dado shawara ba hukumanci ba wanda aka fi sani da jokowi ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa shugabannin biyu za su halarci taron a ranar alhamis widodo ya gaya wa kafar labarai ta bloomberg news cewa shugabannin biyu sun ba da tabbacin su jami'an fadar shugaban kasar indonesia ba su amsa bukatar tabbatar da rahoton ba ma'aikatar harkokin wajen ƙasar china bata amsa bukatar kamfanin dillancin labaran reuters ba na neman jin ta bakinta wani mai magana da yawun fadar kremlin ya ki yin tsokaci ga bloomberg amma wani jami'i da ke da masaniya ga lamarin ya shaida wa kamfanin dillancin labaran cewa putin ya shirya halartar taron Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu duba yadda gidauniyar Kulfin Foundation ta gudanar da wani gagarumin taron neman zaman lafiya a shiyar arewa maso gabashin Najeriya mai fama da rikice-rikicen 'yan ta'adda na Boko Haram. Toma Dalla. An dai gudanar da taron ne a birnin Maiduguri, fadar gwamnatin jihar Borno, kuma shugabar gidauniyar ta Kulfin Foundation. ambasada umi kulfin mohammed ta mana bayanin manufar shi wannan taro eh manufar shirya taron shi ne eh, yadda kuka gani dai mutanen da kallon mutanen da muka kawo nan yadda za su taka rawa domin ganin ah, an samu canji sosai na zaman lafiya a arewa maso gabas da kuma najeriya ma ga baki da so shi yasa muka gayyato kamar su sheikh ahmad gumi sheikh mud mustapha da kuma ga gwamnati da sauransu dai ga sunan so uh, banda wa'annan kuma muna son mu fara aiwatar da wannan yadda ake cewa daga jijiya idan kana son ka yi abu ba wai daga saman ice ba daga jijiyan zaka soma shi so daga jijiyan ne from the grassroots muke soma muka yi kokari so through uh, engaging din mutanen community so shine yanzu ga sunan duka sun zo ko bayan an yi faɗan yi attending da sauransu kuma akwai community leaders a nan ɗin gabaki ɗaya da sauransu dai domin ah, wanzar da zaman lafiya ne muke. Professor Ibrahim Umara Gudun Bali kwararre ne akan dangantakar ƙasa da ƙasa mulki da kuma sha'anin tsaro daga jami'ar maiduguri na ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da kasidu mun yi magana ne akan yadda za samu zaman lafiya den kuma mun yi magana ne ta vertical and horizontal ah, kashi biyu kashi ɗaya wato a gefen bangaren yadda makamai ya yawata a kasuwanin duniya da kuma yadda wayansu mutane ake amfani su a cikin kasashenmu su kawo bambanci a tsakaninmu matasanmu su yi amfani da makamin su kawo mana rashin zaman lafiya a mataki na biyu kuma muna so yadda za a yi bunkasa ilmi da yi. da kuma kawo zaman lafiya musamman a borno yadda mu ana mayar da su inda suke su je su zauna inda ya kamata su yi noma su samu dogaron kai dai kuma wayannan abubuwan zai sa insha Allah mutane a tsakanin su za su zauna kamar kungiyance su fahimta juna su faɗakar da juna muhimmanci ma a kan zaman lafiya to wani abubuwa shi na abubuwan da muka yi da muna da tarihin wajen sakara dubu uku da wani abu kuma islama ta zo mata nan gudun ne a nigeria kuma me ya faru da can mutanen da suka samu mutane sun zauna zaman lafiya duk da bambance-bambance kuma yadda yau da gobe a fasalin siyasa an zo an mayar da su kamar ba komi ba wanda sabonni na sun zo kuma ba za su ya su je anguwanni su yi abin da ya kamata ba wanda ya sa mutane sun rasa abin da ya kamata su samu sai zuciya ya hau zuciya kuma ga makamai sai abin ya fita hannu babban malamin addinin musulunci nan da ke birnin kaduna sheikh dr ahmad gumi ɗaya ne daga cikin manyan malaman addinin musulunci da suka halarci taron abubuwan da jami'an tsaro suka bayyana a nan da kuma chairman na occasion da wakilin shehun barno ya yi bayani mai kyau da kuma shi wanda ya yi kasida professor ibrahim to duk kowa ya faɗi albarkacin bakin shi kuma ya kawo fa'ida cikin abin da ya faɗa wanda za a iya ɗauka a aiwatar da shi a wannan ƙasa cewa fa hanyar lalama da lallashi fa ita ce hanya madda tafi amma ba a ce fa ba a amfani da karfi ba akwai wani hadisi mazu Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka rawaito annabi yake cewa Allah ya ce inna Allah rafiqun yuhibbur rifq wa yu'ti bil rifqi ma la yu'ti ala Allah mai son lalama ne da tausayi kuma sai ya baka ta hanyar lalama da tausayi abinda zai ba zai baka ba ta hanyar tsiya saboda ka bi mutanen nan da lalama da abun nan to insha Allah za a samu mafita daga cikin wannan abu wannan conference din ah, kamar yadda bayani ya zo na zo ne musamman ah, wannan kasa kuma ban taba zuwa mai maiduguri ba sai wannan karo na zo domin na ga yana da mahimmanci kwarai to amma kamar sauran conference da nake ta zuwa ba nan kaɗai ba kaduna mun yi abu matsalar shi ne kamar yadda ake cewa ana yi ma wanda ya riga ya tuba wa'azi misali ne liman ya juyo sallan asuba bayan an kare sallan asuba su yinka cima masu sallan asuba kun ga wannan sallan da muka yi tana da muhimmanci fa kun zuwa sallah to ai sun riga sun zo sun sani ko limami a church ran lahadi ya ce to fa kun zuwa coci lahadi ah, to ai wanda kake gaya sun riga sun zo wato preaching to the converted abin da muke yi su yaran nan da muke so su ji wannan magana su ya kamata su ya kamata in ka tarawa su yaran in daji za mu same su mu je mu shiga mu same su a yi musu magana a yi musu wa'azi sannan kuma na biyu su ji shine shugabannin su shugabannin in ka kira su sai su turo wakilai shugaban da ya kamata ya ji wannan magana wadda yake zai kawo zaman lafiya ba wani mitin da wani shugaba zai yi a irin wannan zamani kamar inda zai ji a gaya mai yaya zaman lafiya zai auku amma su ha'a ba sa ba shi muhimmanci sannan ko mun shiga dajin mun fito kafin ka same su ka yi magana da su wai su saurare ka ma za ka samu ba wanda zai saurare ka ashe kenan shugaban da ke sama da su kuma mayakan da ke daji su ne ya kamata irin wannan conference din ya fitar da mutane kusan wani abu kusan wani abu duk mutumin da ka zo mishi kace na zo maka ne da aminci ina so in ji kukanka saboda haka duk yakin nan da ake an ce mun bi ta hanyar cewa muna so mu shiga mu ji su za su ba mu wuri amma in mun tsaya muna cewa kawai wayannan lalatattun mutane ne wayannan shidannun mutane ne wayannan kaza suna ji ba da za su saurare ka amma an kace eh mun ji an zalunce ku amma me ya kukan ku me ya kuke so to sai ka zauna in ma abin hankali ne sai kai ka sa musu hankali a cikin tafiyarsu akwai wani shahararren ɗan ta'adda da muka shiga wurin shi ko da muka shiga ma suna shan yaran shi muka zo aka zauna muka shi yasa nake cewa kujera a zauna kusa da ni wani yana cewa kana girmama rayu ba girmama su ke ba in baka girmama mutum ba to ba zai ji magana ka ba ba wanda za ka yi ma wa'azi kana zakin shi kuma dauki ne wa'azin ka babu shi amma ka girmama mutum ka nuna mishi ma mutum ne ka nuna mai ina da haƙƙi to zai zaka ji ya saurare ka muka mishi wa'azi muna barin wurin nan sai ba da doka inda yake ya ce ba shan kwaya ya ba kwaya kuma ya ce a kame malamai kuma yanzu ina gaya muku dukkan mutanen da ya kidnapping dukansu ya sallame su ya ce ya sake su ya ji wa'azi ya bari saboda haka ku bari mu shiga cikinsu amma mu je da salama mu je da zaman lafiya mu je da jin koke-kokensu sannan kuma in an fito daji abin da ya fi wuya akan shiga daji shine ka ce kana so ka ga shugabanni da hannun mulkin hannunsu ka ce kana so ka gansu ba su da lokaci suna da lokacin komai su je bikin aure su je bukin wannan su je wannan amma ba su da lokacin a zauna a nuna musu hanyar da za a samu lafiya a cikin ƙasar nan ba su da wannan lokaci kuma ina son gaya muku ba wannan conference ba duk wani conference na je wani lokaci ma an gayyace ni wani conference sai ka ce gwamna wani bai zo ba minista wani bai zo ba wani bai zo ba sai na ce na ji daɗi da basu zo ba domin rashin zuwan su ma zai bani lokaci da sararin in faɗi abin da ya kamata a faɗa domin da sun zo wannan magana lokaci sai ka ji kunyar so za ka faɗa ba kun fahimta saboda haka matsalar mu shugabannin ne matsalar mu shugabanni ne shi yasa nake fata mu samu shugabanni masu kunne masu saurare wanda za su ji kukan talaka wanda za su ji kukan wanda aka danne in akwai shugabanni masu jin kukan mutane na gode kwarai da gaske da wannan karamci da na samu wannan kasa allah ya saka muku alheri kuma allah ya dawo mana da zaman lafiya wannan kasa kuma na yi murna da mutanen da na haɗu da su wanda nima daga nesa nake jin su kuma muna fata Allah ya muna da lafiya zaman lafiya wannan kasa kuma ya haɗa kanmu gaba daya thank you very much let's appreciate the one and only shake once again just to ko mai ambasada umma kulthum za ta ce akan wannan jawabi na dr ahmad gumi mutanen ciki haka ne daidai ne maganan da ya yi kuma mutanen cikin garin ma akwai muhimmancin su ma a yi musu hakan Ah, saboda kamar yadda shi um, ah, ah, professor isa hussaini marte ya yake bayani ɗazu cewan um, wa'inda waɗanda suka dawo cikin gari waɗanda suka repentance kenan so akwai problem da ake samu ne da mutanen community akwai wanda ya yi magana a nan cikin mutanen eh, jama'an da suka zo din Eh, mutane ke kan nuna kyamata da sauransu so shine matsalolin da sauransu in ba a ja mutanen cikin garin ba akwai matsala sosai domin aka ce a za a gama za a iya yi eh, an tuba a an yafe ma kowa waye da sauransu mutanen garin ba su karbe su hannu biyu ba sun nuna ba su yadda ba da ba su amince ba to akwai matsala babba kenan an yi ba a yi ba shugaban kungiyar kiristoci ta najeriya wato kan na jihar borno bishop naga muhammed na mai ra'ayin cewar akwai buƙatar zama tare cikin fahimtar juna. Wannan taro tana da matukar muhimmanci wato abu ne wadda yana jawo hankalin jama'a mu zanna tare mu fahimci juna tare kuma mu yi tafiya tare. Bayan nan kuma su wayanda sun samu kansu a cikin wannan tarzoma ko ta'addanci da ake ciki ya kamata a fahimce su wayanda suka nuna halin tuba a karbe su a zauna da su a yi tafiya kuma tare to kamar ana maganan eh, yadda su mutanen ma da suka tuban za a sake mai da su cikin al'umma ana ganin kamar wata matsala ne ita ma mai zaman kanta ya za a magance ta matsala mu muka ɗauke ta matsala gun allah ba matsala ba ne jarabta dai allah ya jarabce mu da shi ya kamata mu ma mu fahimce su ma su fahimce mu muna iya mu zanna tare ba tare da gani yadda ake gani cewa in sun shiga za su ƙara yin wani barna ba mutum da ya ce ya tuba ya Allah ya yarda ya tuba mu ma sai mu karba akan hakika sun tuba. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu sai mu ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin da dan gari wanda sashen Hausa da muryar Amurka tare da gidajen rediyo ka da ke kawance da shi ke gabatar muku a kowane mako. A wannan makon gidan rediyon Niyya FM birnin Kwanni ne wanda ya kai ziyara a garin Cerasa Mangu da ke cikin da'irar birnin Kwanni a cikin jihar Tawajjan jamhuriyar Nijar muka leƙa domin samu muku tarihin garin wanda ni Haruna Mamman Bako ne da hakimin wannan garin na Cira Samangu kuma na suma da tambaye shi sunan shi kamin shi muna bayanin tarihin wannan garin. Ni ne Alhaji Abdulkaka ka uban dawakin Cira Samangu. Ranka daɗe shin wannan gari na Cira Samangu yau yalla watakila a ce ana iya a kwatanta in ma ba a da shi tabbatacce yalla ya kai kamar shekara nawa da girkawa misali wannan garin namu na cira sai mu ce a halin yanzu da ke wanga lokacin sai mu ce tun lokacin ana yaƙe-yaƙe dai ne garin irin yaƙe-yaƙe na dauri na dauri eh, a lokacin garin aka kawo shi to ya ne an kai an kawo garin to a lokacin da an kai an kawo garin a lokacin akwai wani mahalbi ana ce mishi dogo ne da ya zo akwai wata tsakuwa nan a tarihi nan a cikin garin yamma gari da nan bakin nan bakin gidaje nan yamma gari a nan ya aje sansanin shi yana halbi a wannan lokacin mu abin da aka gaya mana aka ce a wannan lokacin ne aka kawo garin amma garin ba na ya tsaya ba ya yi zama wuri kamar kashi ko uku ne wuri eh, wuri to ga uku ne kuma aka samu garin ya tsayu a nan wuraren da garin ya zama nesa ne ko kuma ana ya kimanta su a ce wuri kaza wuri kaza na to babu nisa tun da nan akwai nan wannan wurin da ake ce ma dan ahogara shi a wannan lokacin an ce mana garin ya zama nan nan bayan nan kuma nan sai a ce wanga wurin da ka gani inda ka kaci ran a nan kuma wannan reran da adda tarihi ba irin shi nan dai a nan cikin nijar ni dai gano sani in ba nan wurin ba to nan ma garin ya zama nan wannan wurin tunda kusan dushi ne wanda kuma ga wani rere a karkashi gare shi sai kuma nan inda shike yanzu sai kuma nan inda shike yanzu yanzu nan ne Allah kawo garin daga shi sannu sannu har garin ya bunkasa nan inda garin shike yanzu yalla ana iya sa mai yalla shekara nawa misali to a nan yanzu na misali sai mu ce mu a sanin wayan wayan mu sai a ce garin yanzu ya kai shekara ko a ce ya kai shekara ɗari hudu da kawashi. To me yasa ake ce mai ce rasa mangu? To sunan da aka ce mishi ce rasa mangu shine ya doko tarihi daga sunan kama a ce aljanu shine ake ce mishi rasa mangu inda ita mangon mace ce eh shi wannan wanda na ga maka dogon a wannan makwabtan namu a nan ne ya samu aka gama shi da ita da shi bai da dangantaka da su waɗanga din amma saboda hitin tana ta yi yasa sai suka samu suka aura mai wannan matar kamar akwai rashin zaman lahiya tsakanin su amma saboda a zamna lahiya sai an kai mai mata kai mai mata lalle akwai rashin zaman lahiya tunda mu da abinda mun ka sani duka nan wanga garin makwabtan mu sun yi iko har bisa malbaza duka ikon su ne amma mu a tarihi ba su taba ikon ba wannan abin eh, ya gagare su nan eh tabaye su su da ta karkashin su shi mun ka sani to yanzu kamar yalla an kai yin hakimi nawa misali a shi nan cikin wannan gari yanzu alal misali yanzu an kai kamar hakimi ina ji suna kai tara zuwa ko goma sha wani abu tunda ni ban yi su ba amma dai suna kai tsakanin tara zuwa goma sha wani abu kai kan kan yanzu ka kai shekara nawa bisa karaka yanzu abin da gare ne ina da shekara goma eh, da wata shida ba kwana a biyu to garin na tsira samangu yalla watakila shina da wani abu wanda za a ce wata martaba gare wadda ko ina na yan an zaga yalla cikin wannan kasa ko cikin duniya wannan abin in ba nan tsira samangu ba duniya ba ya samu ne shi na da wannan wannan martaba a abin da muke je muka ji a tarihi abin da aka wadi lalle akwai martaba tun da ya martaba lokacin da ake yaƙe yaƙe wannan dutsen da wannan dutsen duka gamiya suke yana yaƙi duwatsun bishe su gani sai su gami lalle haka aka tabbata mana ya suke a wannan lokacin tunda su masu wannan martaba su suna da su kuma a yaki su waɗanga masu wannan garin su ake sa gaba tare da kakakin nan kakakin nan nan kwanne idan za ta taya su ake tura gaba ana son a galaba da ana son a yi galaba a wannan lokaci to ɗauko mana bayani cikin martabobin garin na shi wannan rere da an kace ce ga rere isa duci amma babu wanda da izinin shi ɗebo shi kawo shi gida dai. eh to shi wannan reren sai a ce wani ikon Allah ne tunda ni dai na zaga wuri-wuri a cikin Nijar ma har kasashen waje na je Mali amma ban taɓa ganin rere karkashin duci ba yan ba wanga ba kuma shi martaba shi wannan reran lalle ba a ci bai da martaba akwai martaba gare tunda akwai aljannu a karkashin shi ko saman shi ake cewa shi wannan reran mm. tunda a lokacin abinda mun muka sani ba ka yi hawan reran nan ka yi kirari baka samu wata matsala ba amma yanzu ne abubuwan yanzu ana iya ko ana yi mu dai yanzu da yan gari ko matasa sun ce suna hawa bisa an yi ruwa yanzu ma haka ruwa su zo su fito da kada bisa gare shi to amma dai a gida ita har yanzu ba fara ba to har yanzu dai ba fara ba ni dai a na sani dai ni dai ban san ba in dai akwai wani wanda ya jaraba Allah ya gani ko abin ya zama haka nan ni dai a na sani dai babu wanda ya taɓa ɗebo shi to shi wannan rairai an ce idan aka ɗebo shi ana iya hwada cikin wata matsala wace irin matsala ce to ni ban san ba ko wace irin matsala ce amma eh kwarai tana da tashi a da yanzu eh a can shekarun ba lalle haka mun ka ji ana gani kuma tsoron haka ya sa ba a ɗebowa balle yanzu a san martaba har yanzu akwai ta kuma yanzu kai babu wanda ke iya su ba tunda an tunda ana jin tsoron wannan adan to ana iya shi ran kuna mu yalla ko wasu dan su da ka zakwa kasashen waje don ɗaya gani ne a zaka diba shi akwai masu zakwa har turawa ma suna zuwa wurin su je su yi yan hotunan su su koma mm. to yanzu in an ka tabka ruwa misali yalla ruwa ba su wuce da reren to daga shi karkashin duci ne wannan reren in an kai ruwa wani iko Allah ne yanzu in an kai ruwa yau an kai ruwa in ka je za ganin wannan reren yana turo ko kuma ba ruwa ba su shi eh ba su shi kashi ma wannan reren ruwa ba su shi kashi ko an yi ruwa bai shi ko an yi ruwa bai shi sai dai shi wannan wurin ko an yi ruwa bai shi muna ai musan yalla wannan gari naku akwai wata matsala wadda a gare shi wadda yake so son nan da nan hukumomi su age zo a yi maza maza a a taimaka muku game da wannan matsala. To muna da matsala sai mu ce tunda ai shi gari ba ca ba matsala tunda akwai wuraren da ruwan mu na yanzu waɗanda muke sha har wani rijiyoyi muna son mu samu foraje kuma wanda eh murzaje saboda mutane su samu ruwa tsarkakoki na sha. Game da wannan matsalar tarwa da ce rasa mango ke fama da ita wadda hakimin garin ya yi mana bayani na tuntuɓi malam Abdu Muhammadu magajin garin birnin Kwanni wanda a ƙarƙashin hurumin sana wannan garin yake a ƙarƙashin da'irar birnin Kwanni domin jin shi hasa yi a magance ma waɗannan jama'a wannan matsala. Na gode don ka haruna mun bako da ka bani wannan dama na in yi wanga bayani bisa ga matsalar gata ruwa da A'a akwai sa mangu to wannan matsala mun san da ita kuma tun da mun ka zaka mun ɗauri niyyar insha Allahu ba cikin bata lokaci ba za mu daidaita wannan matsala Tunda da sun san da sa gune akwai wannan mini addiction do potable babba to ba ta da girman da za ta gama garin biyu me mun samu cikin program d'urgence za a yi mace rasa gune babba mini addiction do potable wadda za ta gama ce sa din biyu yanzu haka an yi diyawo din an ba da kuɗin wannan aikin yanzu jiran ne ake dan kwangila ya zo ya wannan aiki za a haɗa waɗannan garuruwa biyu don ka da rasa guni da rasa mangu za a haɗa su sai wannan mini addiction do potable ta haɗa laido village kuma ita waccan in mun sai mu ɗebe wannan mini addiction do potable wanda a gare mu wannan ɗan ƙaramin shakon wancan bowl da an eh, eh, ƙarami wanda akwai rasa guni sai muna dibi da har mun zana ma wani gari inda muke son mu kai shi mai zan tabbatar ban mutanen cerasa insha Allah cikin 'yan kwanakin ga wannan matsalar ruwa zai zama tarihi gare su kuma za mu kula insha Allah. Masu mu a nan muka zo ƙarshen wannan shirin na da ɗan gari wanda ni Haruna Mamman Bako na shirya na gabatar daga nan gidan rediyon Niya FM da ke birnin Kwannin Shanguriyar Nijar. Kasancewa shirin na zuwa ne a ƙarƙashin haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo ka daban-daban kuma daga nan sai in ce muku sai kuma wani shikon idan fa Allah ya so. To madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu maganar tazo. haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.